tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai Wani shi ne kasan na saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim Bunubadwi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda muka sani wannan littafi ne da yake karantar da mu yadda ya kamata mu bauta ma Allah domin allah madaukin sarki yana da ka'idoji yana da tsare-tsare da matakai da duk mutumin da yake son ya zama tare da Allah sai ya cika su duka duk mutumin da ya sakaci wajen bin Allah madaukakin sarki bai yi abin da ya ce ba da zai gama rayuwan shi ya tafi wajen Allah kamar bai yi komi ba shi yasa waɗannan abun da yake karantawa kakko ɗauka daidai yake da tarukan da kuke na gidan biki wallahi sai kin bi waɗannan ƙa'idoji ne kadai Allah madaukakin sarki zai karbe ki duk ki gama rayuwar a duniya ƙarshe dai zaki mutu ai to kuma in kin mutu Allah madaukakin sarki zai tashe ki ko ba komai za a tambaye ki ba sai waɗannan abubuwan da kike ganin su ba komai ba idan Allah madaukin sarki ya taimake ki kin bi waɗannan abubuwa kamar yadda aka ce sau da kafa to shi kenan sai a zo a maki murna a taya ki farin ciki domin ke kin tsira naki yi kyau kenan amma idan kika saki aka fara bincike tun da kan abin da ya shafi imaninki aka samu tangarɗa. to kin shiga matsala in kin ji ana cewa abinci ka sallah to ba a samu matsala ba a cikin imani ana duba sallah za a fara bincike tun daga tsarki har zuwa abin da ke biyo bayan sallama idan ka samu matsala a wannan wuri to wallahi kin shiga matsala shi yasa duk kokarin da zaki da duk fafutuka da zaki da duk himman da zaki shawaran da nake baki kin ga waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya halice ki ne don su babu wani abin da Allah madaukakin sarki ya halice ki don shi in ba waɗannan abubuwan ba idan kika shigo da wasu abubuwa a cikin rayuwanki ya takura ma waɗannan ibadun da Allah maɗaukin sarki ya yi kidansu Allah ba zai tambaye ki waɗannan abubuwan da kika shigo da su ba abin da kika yi sakaci kika yi watsi da shi kika ɗauke shi ba bakin komi ba shi ne dai abin da za miki tambaya a kai wannan kuma kakki zargi kowa wallahi ki zargi kanki shi sa ku ji tsoron Allah muna da lokaci sannan jama'a muna da dama lokaci da daman da muke da shi shine Allah maɗaukin sarki ya ara mana rayuwar har yanzu ga muna rayuwa a duniyan nan da ba mu mutu ba sannan daman da muke da shi shine muna da lokaci da daman da abin da muka yi ba daidai ba za mu iya gyarawa saɓanin wanda yake kwanci a kabari yanzu ko ya gane ya yi kuskure ba zai dawo ya gyara ba amma ni da ke za mu iya mu gyara mutumin da ya makara shine mutumin da aka zo ɗaukar ran shi yana kan aikata kurakurai to wannan ne ya makara to ina kiranmu da cewa mu tsaya mu kalli ayyukanmu wanda mu gabatar a baya da wanda muke kan yi da waɗanda muke sa ran su a nan gaba tsakaninmu da Allah muna yin su da ilimi ne ko ko kawai muna yin su ne kamar yadda aka gada ko kamar yadda aka tarar da mutane suna yi idan dai a haka kike ibada to wallahi kin shiga matsala Allah madaukin sarki kiyaye daga cikin ibadu masu matukan mahimmanci da muke tattauna magana akai akwai magana a kan sallan juma'a wanda mun baro bayanai masu yawa a baya wanda a yau za mu tashi ɗaya daga cikin gaɓoɓi da ke da matukan mahimmanci game da al'amarin sallan juma'a ita ce adabu yawmil juma'a yinin juma'a yini ne wanda yake da wasu ladubba to tambaya a nan tsakaninki da allah yar uwa waɗannan ladubban kina kiyaye su a ke kanki kina kiyaye su ga mai gidanki kina kiyaye su ga 'ya'yanki da duk wanda a da A a nashi yake a kanki kina wannan tsakaninki da Allah koko juma kawai ta zo ta wuce kin kosa ta ƙara maimaituwa ta wuce kina nan kina lissafe-lissafe wanda ba za su amfani ki ba ga dokokin Allah da ibadun Allah tare ɗibge a kanki ke ba ki yi su ba me kike so ku ji tsoron Allah waɗannan adab musansu mai aiki da su wanda duk muke da daman da za mu sa shi ya aiki da su mu tsayi mu tabbatar da ya yi aiki da su ɗin ƙungon ba haka ba jama'a matsala na kwanci a ƙasa kada allah maɗaukin sarki ya nuna mana daga cikin akwai wanda za a zo ɗaukar ran shi na cewa rabbi laula a hartani ila ajalin karibin fa'asaddaka wa a kummina salihin ɗan da ya ce ya Allah ina dama a man jinkiri na wani ɗan lokaci kaɗan lokacin da zan zama mutumin kirki in yi sadaka in yi kaza in yi kaza Allah ya ce walayyu yi lahu nafsan idha jaa ajaluha babu wata rai da Allah madaukin sarki zai majinkiri a lokacin da ajalinta yayi shike nan magana ya kare kin yi asaran ki duniya sannan kuma kin yi asaran ki lahira duk zuwa ne daga wani wuri kika zo duniyan nan kike asaran zuwan to haka daga wani wuri za ki tafi lahiran nan to haka nan ma za ki asara a duniyan nan ke kin san ke ba kowa ba ce sannan a waye gari a lahira ki je kuma allah ya sa ki a wuta zalika huwal husranul mubin wannan ita ce asara a bayyane Allah ya raba mu da wannan asara to waɗannan ladubba na ranar juma'a rasu malam zai zayyano mana so a tattakaice kai annabi yana son mu waɗannan abubuwan da annabi ya faɗi ba wanda ni da ke ba za mu iya yi ko mu kiyaye su ba amma ɗan adam gwanin son zuciya waɗannan abubuwa iri da mu zo yana jin sai ki yi saboda mai ɗan adam zai ƙi yinsu saboda ko dai bai yadda da gaskiya aka gaya mai ba yakan sa ya ƙi ko kuma ya yadda gaskiya aka gaya mai amma shaɗin ya yaudare shi sai ya ɗauka waɗannan abubuwan ba su da mahimmanci ke marin gaya maki Allah Allah madaukin sarki bai yi mu mu zo gidan duniyan nan kawai mu ci abinci ba Allah bai yi mu mu zo gidan duniyan nan mu sha abin sha ba Allah bai yi mu zo gidan duniyan nan kadai mai ta hayyafa muna cika gari da mutane ba Allah ya yi mu ne don mu bauta mashi kin ga irin waɗannan abubuwan nan da can nan da can da kike renawa su ne ibada ai da ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ce uridu min hummin riskin wa uridu an yi imun allah madaukin sarki bai halice mu don mu tara mai arziki ba sannan bai halice mu bata lokacinmu muna fafatakan neman kudi ba allah ya yi mu ne don mu bauta mashi kaɗai to idan muka bauta ma allah kamar yadda yake so ku? sai ce inna allaha huwar razzaku bulkowatil matin shine ar-razzaq Allah Allah zai azabta ki ta inda baki sa tsammani ba idan kike ma Allah nashi <clears throat> mike ki Allah zai maki naki amma cin da muke tsimbiri wajen bautan Allah madaukin sarki sai san da muka so sai yanda muka ga dama to eh, shine yanayin da rayuwa ke zuwa mana abubuwa haka da za mu ce Allah ya sauwaka yustahabbu li kullu man arada shuhudal juma'a malam yace an so ga duk mutumin da ya nufin halartar sallar juma'a an yi amala ma fi hazil ahadith to yi aiki fa da abubuwan da suka zo a cikin waɗannan hadisai na annabi wanda za mu karanta su ku ji duk wanda yake nufin zai je sallan juma'a wadda za ta ce mun huta dama kaga ba na zuwa amma mijinki na zuwa ɗanki na zuwa jikanki mahaifinki ƙaninki, yayanki kawo baffa sannan almajirin gidanku Ƙila sauranki ko ba zaurinki yana zuwa kina abin yana da alaka da ke ko ba kai tsaye ba to ka'ida na aqidan mu ahlus sunna shine al'amr bil ma'ruf wajibun dole ne mu yi umarni da kyakkyawa sannan ka dole ne mu yi hani game da aikata mummuna to waɗannan abubuwan da suka zo cikin wannan hadisai da za mu karanta abubuwa ne kyawawa da dole mu ne mai aiki da su kuma masa a yi aiki da su hadisin farko mala ya ce an salman al-farisi ya kala daga salman al-farisi ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ya silo rajulun mal juma'a ɗaya daga cikinku ba zai yi wanka a ranar juma'a ba kun ji ka'ida wanka a ranar juma'a waye ta taɓa haru mastata amina tuhur sannan yi tsarki gwargwadon abin da ya sauwaka mai na tsarkin wasu daga cikin malamai suna fassara a tuhur a nan da cewa yankan ƙumba aske gashin hammata da aske gashin mara da gyara gashin baki waɗannan su ake nufi da at suka ce sunan al-fitra mutum bayan yayi wanka kuma ya tabbatar da yayi waɗannan wa yadda'inu min duhunihi sannan mutum ya nemi mai daga cikin mayamayan gidan shi kunga mai ba nau'i iri ɗaya ba ne akwai nau'in man da ake shafawa lokacin zafi akwai na sanyi akwai wanda ake shafawa idan yanayi ya daidaita a lokacin damina Sau da yanayin jiki ba a biye mai da yanayin abu iri ɗaya biye ma jiki da yanayin abu iri ɗaya shi ke sa fata ta rika ƙarfi ta rika kaushi shi ke sa hannun mutum ya rika ƙarfi mun gani saboda kina shafa man da ya kamata a shafa shi ne da sanyi kuma yanzu zafi ne za ki samu matsala ai sau da yanayin abin da ke dukan jikin ya sha bamban da abin da ke shafa mu jikin kinan ba abin burgewa ne da alfahari ke cewa ni ani ba ruwana da mai ranar ya ce ko da ke ce sarauniyan kazanta ta duniya baki daya Ranan ranar juma'a da ke da mijinki ku rika shafa mai kini yanzu misali tsakaninki da Allah da kike matsa ma ɗanki cewa su yi aure su yi aure kina da yakinin mijin nan zai iya nemo sabulun wanka da sabulun wanki zai iya samar da man shafawa da zai ajiye wa matan da in yi aura za ta amfani da su ku daina cewa ai zai iya ciyar da ita shari'a cewa aka yi zai iya ɗaukan nauyinta mun gane annabi ba a ya ce waɗannan abubuwan suna daga abin da ya zama wajibi a ɗauke wa ya mace yana daga cikin responsibility ɗinta ne duka wanda ya lissafa ya gaba zai iya ba to annabi ya ba shi umarni kawai sai tara azumi ta yi ilayo tanadi. ma in ba ka ba waɗannan haƙoƙi ne na ya mace a kan mijinta ya yi sabulun wanka sabulun wanki man shafawa na gaba sai ce auyen masu min ɗibi baitihi idan bai da personal turare nashi to ya samu turaren gidan na kowa sai ya shafa kinga kenan a gida wannan hadisi yana nuna ba wai si mai gida ko uwar gida ne kaɗai suke da tarare nasu ba ta yaran gida suna da nau'i irin nasu tararen da ake fesa ma jariri daban da wanda ake fesa ma yaron da bai kai shekarun balaga ba ku daina daukan turarruka wannan masu karfi da maza manya suke fesa kuna fesa ma yara kuna cutar da rayuwarsu ne sau da ya fi karfin kansu akwai turare irin na yara irin turaren da ya kamata mace ta shafa ba irin shi namiji yake shafawa ba Ginin idan mai gida ya rasa nashi to babu laifi ya nemi na yaren gida ya sa ko kuma ya nemi na matan gida ya shafa to kun ga yana daga cikin haƙƙin da ya zama wajibi mai gida ya ƙoƙarin kiyaye wa matan shi shine daidai da turaren da za ta fesa a jikin tufafinta wajibin shi ne sai ya nemo shi dole ne ya providing ɓangarorin turare da mace ke bukata a jikinta body spray ne ko kuwa turaren da ake fesawa a baki ne ko turaren hammata akwai turare na musamman da ake fesa ma ina wires don ba kowane irin turare ne zaki fesa ya zama yana jikinki ya kume bai fita ba akwai illa na musamman nashi wannan dole ne a samu akwai nau'in turaren da ake fesawa a kai ne kadai akwai man da ake shafawa a hannu ne kadai akwai man da ake shafawa a tafin kafa ne kadai da irin waɗannan abubuwan ya zama wajibi ya zama ana da su waɗannan su ne wajibi lalle ba jan baki ba ba gazar ba ba jagera ba ba jan kumba ba ba hodan gayu ba waɗannan ba su daga cin abin da shari'a ta ce wajibi ne waɗannan idan mai gida ya ɗauko ya kawo wannan riban ƙafa ne kada ma ba wajibi ba ne a kan shi waɗannan abubuwan su ne wajibai tilas dole sannan idan kin tashi za ki nemi waɗannan abubuwa na wajibi a wajen mai gidanki kirka hangen nesa kirka lissafin shin wannan yanayi da wannan hali da ake ciki na yau mai gidan ne yana da halin da zai waɗannan abubuwa a daidai wannan lokacin sai kika duba kika ga abincin ma da yaya ake samu cefanan da yaya ake yin shi abubuwa iri-iri sun taso biyan kudin ruwa biyan kudin wuta sannan ga shi yara za su biya kudin makaranta ga kudin asibiti ga kudin haya da sauransu waɗannan sai ki kalli wanda ya fi mahimmanci kaɗai ki ba da shawara a yi wanda kuma bai kai wannan mahimmanci ba sai a kau da kai a yi haƙuri da shi haka ake rayuwa amma ba a lokacin da ake kokarin kayar da masara ya kuma kice ta wannan mun je malam yayi karatu akwai haƙoƙi da kataki sau da ka kawo su a sannan idan kika haifar da fitinan da ya raunata aurenki ko da bai mutu ba to wannan kakki zargi kowa ki zargi kanki saboda baki da saiti da kan gado kuma baki da hangen nesa da sanin ya kamata to idan waɗannan abubuwan suka samu alhamdulillah abinda ya zama wajibinki shine sai a saman ma mai gida an ɗauki ruwan wanka an kai mai an ɗauki sabulu da kayan wanka an aje mashi dama kafin nan haba mai gida kumban nan naka ai a yanke mana cito wallahi ai masu yankan kumban ne ba zo ba ci a kici ai dama lokacin na makaranta ai ni ma ke yanke ma na kalla kawo sai ki bi kas sai ki kaskas. dama akwai shebin fauda ko shebin cream ya je shebin gaba ɗaya ya fito fetes ya fito wanka zai zo ya tarar da mai da tarare da komi a aji samu ya gyara cikin shi shafa mai ya fesa turare ya tsefa gemu ya tara gashin kanshi in mai tara su mani duk waɗannan abubuwan ya fito fas ya samu sabubin kaya samu mashi Allah kin riga kin gama har haɗa mijinki in ya fito ji yake yi a irin wannan yanayi duk duniya babu kaman shi saboda me saboda ya samu nagartacciyar mace mai tsari mace mai saiti wacce ta san haƙƙin da ke kanta kuma ta sauki a lokacin da mace ta zama irin wannan ta kula da mijinta ta gaya mai maganganu daɗaɗa ta ba shi abinci da daɗe mai daɗi ya ci ta yi duk waɗannan abubuwa ko in ya fito cikin abokai cikin abokan haɗan shi ganin yake gaba ɗaya su ko da sun fi shi samu to ƙasa da shi suke da ƙur'ani ya ce litaskunu ilaiha duk abin da ya gani tare da shi ba wacce yake fara tunowa sai ita ina ka waye gari mace ta iya tuka motan aure da kyau kun san kafin mijinta ma ya fito wanka daidai da kayan da zai sa ta aji sa gefe zai zama shifa bai da ra'ayin komi ra'ayinta amma daga lokacin da mijinki zai ce a kai man ruwan wanka minus 5 cikin kiwonki da darajinki da sanda yake miki ke ce za ki kira shi ki ce mai gida lokacin wankanka ya yi sai ce kashi ina da wasu baki a kara mun minti kaza ma'anan wannan a matsayinki na ministan harkokin cikin gida kina kula da ayyukanki yanzu ya kamata dim abin da mai gida yake ya datse lokacin wankan shi ya yi kake fushi don ya ce ba zan zo yanzu ba an ji makar tuntuɓin shi ba sai ya zo ya nemi ruwan wanka sai ya ce kash yanzu za mu sa minus 5 duk abin da kika yi a wannan ko ki lissafa ƙauna da darajanki a gidan miji matakin shi ɗari ne to kina samun matsala ko to ki rika cire biyar biyar biyar har a waye gari kin zama ba kin zama zero har a zama kin zama irin matan nan da mai gida in ya shigo gida ya ganta oho in ma bai ganta ba oho inda ya kina nan to kina nan in ba kya nan ma to bai oho Allah ki riga kin zama zero Allah bai damuwa da ki ya shigo ya ga kowa a gidan ba zai ce dan me suwa na ko suwanci suka zo gidan nan ba kin mutu mai gidanki ki ce za ki unguwa ya ce a dawo lafiya gobe ki ce za ki unguwa ya ce a da lafiya Jibe ki ce za ki unguwa ya ce ki da lafiya kin zama zero kin zama jaka kin zama kucaka kin zama banzan garki kin zama kazan layi ke da banza ɗaya a wurin shi in kina da daraja a wajen mijinki shine ki ce zan ji unguwa ya ce ba za ki ba darajinki da mutuncinki kenan na rantse da alkur'ani kaunanki yake yi amma daga zan je kaza ce to ka lafiya zan biya waje ga ce ki ma kara da kaza zero kwala bai san ki kin kai karshe a zuciyar shi ya gama da ke ba abin da yake so a wajen ki je ku rabu da gari can ga ku can bayan da za mu gidanki barki yadda ka san sakakkiyar godiya kina yawa a gari duk matan da aka yi mata wannan na rantsi da Allah ba ta da kima ne kisa musulunci don ya kara maki karama sai ya ce in za ki fita sai da izinin shi shi kuma in zai fita ba ce nemi izinin kowa ba to shi kodago don zai je wani waje sai me sai ya dawo ke ce mai daraja ke ce mai kima ke ce mai mutunci don mijinki ya je wani alkabai ko wani abin ashako wala kan shi yake tsayawa ke ce in kike abin da babu kyau zai shafi al'umma duka yasa ke tsare ki shi yasa yan boko makere fatansu kullum gare ki shine su fitar da ke waje su kuma sun ɗauko wannan ne daga iyayen gidansu yahudu da nasara saboda matansu ba su da kima matansu ba su da daraja duk inda ta ga dama kawai sai ta kada fuffuffuf ta tafi inda ka san wata tsohuwa a kasan hausa tsohuwa ne da ta kai gejin shekaru ake rabuwa da ita komi ta yi don da ita da mijin nata an zama kamar wa da kani ne ita dattijuwa ne ba wanda ya damu da ita kuma abinda dattawan suke ya ba laifi suke yi ba to dama yanzu ana kokarin a raka juna ne kadda ya ce ta zauna ba miji kar a ce ya zauna ba mata amma da karfinki da karfin shi wai kawai kenan sai ke zama sai kun hada a zaure wala zan leka makota ne sai kawai wuce kyale ki zero mun gano wannan ya kamata ki riga gwada mijinki duk inda zaki yunkura ki kaza ce bari to a lokacin zaki gane kiman da kike da shi a idin shi ma ni ran na tambayi kaza ni zan yi waje kaza ni ga ce ni ma zan yi ma ni ni a'a ga shirman banza ita abin da yake cewa a sa ta cikin waɗanda ba a so zan yi kaza ta ɗauka wai ƙaunar ta a ce to je ki ki ta huda tsawon titin unguwa an ɗauka ƙur'ani da ya ce matan annabi wa ƙarna fi buyuti kunna me hikiman da ke cikin nan ya ce wala tabarraji na tabarrujar jahiliyyatul ula me ke cikin wannan amma waye gari ke baki ma san darajan tufafin mijinki ba zai je shi zai ɗauko tufafin shi da kanshi ya sa shi zai je ɗauko tufafin shi da kanshi ya wanke ko ya goge ko ya kaza zero ko da wankin za a kai ya biya a waye gari ke kika ɗauka kika aika ke kika aika yara aka je aka an su ke kika zo kika shirya su in zai sa ke za ki ɗauko ki aje mashi in zai sa tarare kar ma ki aje tararen ya ɗauka bayan ya gama kintsa sai ki ɗauki tarare sai ki bashi ko da ci dalar ni abu na ya ɗauka gama sa ya ɓata da ya fita ko ki da shi ke riga kin ci kwallon kina yana fita ko zai rika faɗi ne na ganin shi ɗin wata tsiya ce shi ina gamo gaskiya kuma zai rika ganin sauran maza sun yi rakiya duniya ne don ba wanda ya samu irinki maza wa gari ɗanu suna ziga ki shayatinul insi wal jin suna tanzara kake kaza ita to mu yanzu da muka manyanta an kusan hora mana tashi yan tsakanin da Allah irin waɗannan na 'yan mata da samari mai zauna a hura miki tashi mijinki ba hura mai tashi ba yana nan shekara saba'in sai zai samu ta galleliya ce sunna zai raya lokacin ne kiyaman ki zai tsaya kuma kina shiriri ta kina nan shekara nawa a gidan wata ta zo ta baya daga baya za ta shigo gidan ta saki a cikin kundin tarihi karki sake ki zama sakarya ba ki san me kike yi ba karki kuskura kun ji daga cikin sharɗa ko to duk wacce ta san wannan in ce ranar juma'a ko sai mijinki ya zama mai tsafta ne to kamata yake kula da wannan a dukkanin sauran ranaku a matsayinki na wizaratu dakhiliya ministan cikin gida ya kamata a ce duk abin da mai gida zai in ya shigo cikin gida to umarnin umarninki za a ɗauka amma ba da tsiya da fada da bakakin maganganu tsiwa da zagi da rashin da'a ba ladabi da biyayya kwantar da kanki zuwa da kyawawan tsari shawarwari nagartattu da yin aiki can. zai sa wallahi ya sallama maki komi daga lokacin da mai gida ya sallama maki komi ko to ya sallamar kan shi kanshi da abin da ya mallaka duka sai ne kika yi da su amma mai gida yau zai ce miki wanci abu kaza da ake na ce a bari ko ban hana ki kaza ba ba na ce kan ƙara jin kaza ko ga kaza ba ita minus 5 a wani maki minus 10 allahi da haka za ki zama zero sai ki tsaya sai kalli kanki a madubi ah jini ya cacacas ah eh ya cagaras ake cako menene ne to menene wai yake wallahi ba wanda yake kallo ba namiji akwai abubuwan da yake lissafawa cikin gwalwon shi ba kyanki kadai ko dirin ki ba ki dana bata ma kanki lokaci ke ce hoda da gazar abubuwan kyau suke jinki namiji fa ba wannan kadai ke jin shi ba ya kada ki san wannan zuciyarki ba irin zuciyar ɗa namiji bane ki daina yaudaran kanki gano wannan ki daina yaudaran kanki shi kawai kyautatawa yake so shi kawai maganganun kirki yake so idan mutum ne mai san addini ya zama addini ne a gaban ki ɗari bisa ɗari da tsare dokokin Allah ta lokaci ne za ki ta samun darajoji kina ƙara sama kina ƙara sama amma ya lalasaf masu yi magana suna cewa laƙad ta launa da ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha la da'at walakin anta tanfahu fi ramadi yace kai co da waɗanda kake maye wanda shelar suna da ruhi tare da su yace wallahi da sun ji sun ɗauka ya amfane su amma matsalan waɗanda kake kira fankon jiki ne babu ruhi cikin shi kankon jiki ne babu ruhi cikin shi ya ce da wuta ka tasa kana horawa da kaga ta tashi bal bal bal bal ya ce amma kai toka kake horawa shi ne matsalar waɗannan abubuwan da nake gaya muku kamata ya ku da nake gaya muku kai tsaye ku ɗauka can ku aiki da shi kai tsaye yanzu mai gida ya shigo gida ga gidan nan fes ya ga 'ya'yanki fas ya ganki fas za ka ga har zanzari jikin shi yake yi kirga kin gama da shi daga duk abin da kika lissafa sai da yin aljihun babu tamma ya ce wance kin yi shiru wai ke sai an kira ki so uku kike ansawa kwai minus 30 ina gaya miki 30 mai gida zai ce wai abincin nan bai gama wani gice wallah yanzu na daura in ga wai bacci na tashe ka a a a minus 50 in shiga uku Allah yana son mai magana minti bi dan jiran da Allah yana son sallama kawai na a a a kin kashe kaiki ai mai gida na shigowa duk wata kawa kawai ta kama gabanta an tashe ta aiki so da kina zaman shi ne a gidan ba kina zamanta ba ne haka ba ki san me kike yi ba yar uwa ta ce fa za ta aure ki to shikenan akwai bambanci tsakanin wa tsakanin shi da wancan ba iri ɗaya suke ba to iyayena ne suka zo a'a sai ke ce to mama ina ganin ina zo gida ma karasa maganin da za a yi sai in shi ne ce bari mu gama sai ku zo ku ci gaba in ba gaba ki sallame ta uwarki ba za ta aure ki ba ai tana kallon ki ta aure da ki ya kamata kowa ki aje shi a muhallin shi matsala kuke samu kuna ɗiban haƙƙin mazajenku ne kuna ba iyayenku yasa kuke shiga matsala sai mazajen naku sai su rena muku iyaye kuke ja matsayin iyaye daban eh matsayin miji kuma me daban shi yasa wajen ɗaura aure za a ce komi nata ya tashi daga kanwa ya koma kanwa yanzu a ce kima da darajan da ake ba shugaban kasa an ɗauka ana ba wani gwamna zai zauna lafiya? ta misali yiwa ƙasan gambia wa'adin mulkin ya haya jami'a ƙare sai adam brown shine ake yayi yanzu an daina ganin shi a matsayin shugaban ƙasa koren shi ma za su yi wallahi an gaba kore shi ba ko a lahul mahfuz ne aka rubuta ba zai koro ba to daidai wannan ne kin ga ran da aka daura miki aure to wa'adin wasu iko da ke kanki akan iyayenki ya bata shi ya kuma kanwa yau idan mahaifinki na son ganinki sai da izinin shi kuma wallahi shi ya haife ki sai ya ce da Allah ke tambaye mijinki ina son ganinki ko kuma ya kira shi cewa da Allah ina son wance ta zo akwai magana da muke son zani me yasa wannan sigar Allah ne ya ce wata za ta ce wannawa ubannawa uban nawa aike jaka ce da kin san shari'a wannan wangan da ba ki faɗe su ba ba ki faɗe su ba mun gano wannan shi sa ƙur'ani ya ce idan aka samu matsala tsakanin mace da miji aka ja kunnin iyaye fala ta'aduluhunna an yanki hina azwaje hunna iza taradau hun bil maaruf kar ku kuskura don sun samu matsala suna son su koma zamantakewa ku ce ba za su yi ba kul can kunni daga Allah kuma Allah yana sun ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa tamma ya lal asaf wasu daga ciki suke jama iyayensu matsaloli bai kamata a ce duk wani rashin jin daɗi da ƙorafi da kike da shi a zamantakewanki a ce iyayenki suna da labarin shi ba makwadakwad kullum a ganki yadda kasan kin fito a tandun mai da ka zaki ce lafiya lo wallahi mijin ta kokarin bincike kin je kin ci mutuncin shi kin ci zarafin shi kin faɗi kaza da kaza sai a gano duk waɗannan abubuwan babu to kin riga kin gama da shi abin da kike so a ranki na rantse da alkur'ani sai ya maki shi ma mafi yawancin hukun kasa gane wannan wasu ku sun gane da gangar suka ki ganewa saboda son zuciya ya kuke sa ya muku Allah shi kyauta ku zo mu je mu karasa hadisi summa falayu farriko yufarriqu na isnayn to jama'a ya daga cikin tufafi takalmi takalmi tufafi ne tsakaninki da Allah yau sharabanki da goge takalmin mijinki yau sharabanki da ke dauki takalmin mijinki in wanda ake sama mai ne ke polish ki goge yana walkiya yana zuwa kawai sai dai ki je ki zaro shi a lungu tas ya ce ya ga an aji yana fitowa ko ya saba sawa a gyara mai takalmin ko sai har ga kallon wanda kika yi har ma in suna yi sosai da abokan shi Kun wani ya gigin taka inda takalmin yake ya ce kayi ka hankali fa hajiya ne ta gyara wannan hankalin saba makanka taba aikinta amma ga wani ganin kin zama takalmin ma yara duk sun gama lilo a kan shi duk sun tattaka shi gaba ɗaya sun yi sukuwan sallah a kan shi haka zai ɗauka ya ce ban tsumma. ya goge da kan shi minus 5 kakki bari ya nemi komi a duniya har ya kai ga mijinki ya zauna ya ce ina cokali a a ina cokali abi ina ruwa ina kaza ha kin kashe kanki ai Allah kin kashe kanki ba a haka Allah madaukin sarki kiyaye thumma yakhruju sannan ya fito fala yufarriqu bayna snaini a waye gari bai keta tsakanin mutum biyu ba abinda ake nufi shine ya zo masallacin bai tsallaka kafaɗin wani da wani kun san wata ta zo za ta tsallaka ku kun san ba daɗi ku ko yana daɗi shi annabi ya hana shi annabi ya hana ya zama da ya zo masallacin bai tsallaka tsakanin mutum biyu ba sun mai salli tiba lahu sannan ya samu ya nafila raka'a biyu gwargwadon abin da aka rubuta mai sun mayin situ sannan ya shuru iza ta kallamal imam sanda liman yake magana kunga yana daga cikin ladabin zaman majalisi kowane iri shine sanda malaminku ko shugaba kowa yake magana shine a samu kun yi me shuru alamun kina da ladabi kenan alamun kina da da'a kenan amma ana magana kina magana da na kusa da ke baki da da'a ne baki da ladabi ne kuma rashin tarbiyya ke haifar da wannan duk da wani mai daraja yake magana a wurin wurinki abin da kike shine yin shuru na ce ki je ki binciki duk macen da kaga ta samu matsalar da mijinta har ya kai mata bugu kuskure ɗaya ta yi ya ta yi laifi sannan kuma ya zo yana magana tana mayar mashi tun namijin duniyan nan kika yi mai wannan inda yana nan a matsayin shi na namiji bai zama daga cikin mazare ba wanda sai ya kabar da ki wala sai ya nuna maki ƙarya kike yi sai ya nuna maki da shi da ke akwai bambanci duk sanda yake maki sau da zai ƙoƙarin tabbatar da ikon shi ne amma kin ga ya bada kin bada ce to shikenan ba komai Allah isa a to wannan ba namiji bane a wannan ba namiji bane in zaki nemi namiji ki nemi namiji mun gano wannan da ke ku? ai ya faɗa ki fada ya kabar da ke zake ce kin ji da to karki yadda akai ga wannan wajen Allah karki yadda yana zuwa ya fusata yana duk abin da zai faɗa ke sun da kai ke shiru ya kai kace ki ce ya haƙuri kin gama da shi kin san mutum ya gama ɓamɓamin shi da ɓamɓarwan shi duk abin da ya gama ki ce na tuban ya haƙuri na rantse da Allah sai na daman faɗin da ya yi amma sai shi dan sai zo da kalangun shi kakke da Kema yake ce kaza ke ma shikenan sai ya gama ziga ki gaba ɗaya kin gama shan mazga mun gane ƙarshen ta kuma ba mazgan bane kawai sai kalli idan ke ce wance eh na ga ki dama eh na yi ne sai ce na sake ki to kuma sai me dama kin samu daman cin zarafi na ne dan ina auren ki ko to ban yi daga ran da kike da namiji miki irin wannan ko kin wulakanta kanki kin wulakanta kanki kin tabbata ke ba uwar gida ba ne, kamata ya abinciki da mijinki ya sake ki me yasa ya sake ki sai a gane cewa makircin wasu ne sai a gane me wawa ne mijin sai a gane me kin yi iyakan yadda zaki abin ne fi karfinki kin ga wannan baki da problem ma ce wai bala'i kenan aiwanci da Allah maɗaukin sarki ya jarrabce ka da auren da gara ka bude ido ka ganka a dajin sambisa ya ce Allah wane ce ka musibin duniya da lahira ya gari a wajenta bai musiba a ah, tokin shiga musiba iza na ba ku shawara karki yadda ki zama mai tanka in tanka karki yadda ana magana ya zama kina mai musamman mijinki ce ke duk sannan ki ga na shigo ina sauraron labarai ko ko ina kallon wani abu ko karki ce min komi to shawara nake baki in yazo yana waɗannan abubuwan ko ki samu ido har sai ya gama in ba ka ba zai maki wani abu a lokacin da ake cewa wulakanta ki ya taba gaya maki ki a cikin magana maki haka shi sai ce ni ina magana zai ce mai shi ya taba gaya maki ai ke ba kina zaman shi ne a lokacin da kike zaman shi ko kika yadda da wannan zai waye gari a duniya ya zama yana zaman ki ne shine wata ƙwararriyar mace da ta shirya kai yarta gidan miji take ce ma yar me ki je ki zama mai baiwa zai zama maki mai bawa sai kin yi hidiman kin kwantar da kanki kin yi lulub Allah sannan mijinki zai zo ya kwanta ki tattaka shi amma idan kika kiko kina kallon bai zan majangi Allah sai ya zama maki kayan bushiya daga nake san wannan namiji a gaban matan shi bai da karfin komi bai da barazanan komi yana son ta yana son mu'amala da ita allah idan ta zubar da kanta shine sai ta zama bata da daraja da mutuncin komiya idan shi isa kun wannan shawarar ina ba ku shi ku yi kokari matuƙa ku kula da shi Allah sai ku zauna lafiya sai a waye gari kamar yadda nake cewa mace ta mai da mijinta ya zama mijin kantace kantace ya kantace ya bi amma mijinta ce ai sauna ne ya ba ta wahala ba son ta yake ba domin ya batta ta wahala sai da ta ce sannan ya yi amma kawai ya san ya kamata mala kake sake ki zama haka masu iya magana suna ca ladabi da biyayya daɗi ga akuya ɗakin kura har tana da ɗan shashafa ta Don ladabi da biyayya ke haifar da wani amma ƙawaye sun gaya miki wa namijin hmm, hmm. ai duk wanda ya ce namiji uba ne ai zai mutu maraya yan yan yan yan yan yan in yi maki ki gaba abinki miji goma ai ba uba goma bane yan yan shirmanci wannan gidan rediyo nake ji ko ko wata mata 'ya'yanta sha hudu ne ko sha bakwai a waranta adadin yayanta da inda je ta ɗan tsoma ɗaya kawai sai ta yi gaba abinta kaga wannan ita ce wanda annabi ya ce ta je lahira ta shiga uku domin ta daga cikin masu ɗanɗane ta shiga uku ɗin da je ta yi huɗa sai ta gaba ta yi huɗa ta gaba ke sai ya zama maki dole fa na sha faɗa maki idan kika yi aure ko to ki mai da gidan mijinki ya zama shine asalin sansaninki ba gudu ba ja da ba kin riga kin zo kenan Allah ya taimake mu to shine sai annabi yake cewa summa illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra in mutum ya kiyaye waɗannan ƙa'idojin to za a gafarta mai daga wannan juma'a zuwa juma'a da ta wuce ta baya duk zunuban da ya tsakanin nan an yafe mashi kin taimaki mijinki ya samu wannan karabas hmm? ana hadisa al-imam muslim da tirmidhi su suka ruwaito shi albaniya inganta hadisin a cikin sahihul jami' wa an abi sa'idin qala man iktasala yawm al abu sa'idin yace annabi ya ce duk wanda ya wanka ranar juma'a wala bisa min ahsani thiyabihi ya sa tufafin shi mafiya kyau kin jigo an yi wanka an fito sai me shafa mai sai me sa tufafi kyawawa kin ji inda turare zai fito da kin san tufafin da ya kamata mijinki ya sa yau kin san wanda ya sa jiya kin san wanda ya sa kaza haka za ki rika zaɓuwa kina hada mai da hula ya fito asin da asin ce kayan alambari a yi matata ta san kala haka za ga yana barazana cikin mutane shawarar duk wannan tada ku da nake yi ita ke tada ni nema amma ya ce tan laraba da ya tauna ta sabon da take yi ne ai in kana neman shiriri ta ka samu wanci ta magana ya kare wala kina zama mashirmanci a gida ka zai daga faɗin ki Allah ya kyauta wa masa min ɗibin in kana indahu bayan sa tufafi sai shafa tarare in yana da shi sun ma'atal juma'a sannan ya taho juma'a fallam ya ta hatta a anakan nas bai tsatsallake ya mutane ba ana bai ƙeƙetare jama'a ba sun masalla ta ballahu lahu sannan har ya sallaci abin da Allah ya rubuta mai sun ma'ansata sannan yi gum da bakin shi iza kharaja imamuhu sanda limamin shi fito fala ya furuga min salatihi kanat ba zai ƙara wannan sallan ba face kanat kafaratan lima bainaha wa bainal juma'atin lati qablaha face an gafarta mai abin da ke tsakanin wannan juma'a da wanda ta zo qablaha kun ga wannan ruwan ya fassara muku ashe gafaran da ake na gaba ne ko na baya na baya ne ba wanda ake gafarta mai gaba dan bai ba wanda ake gafarta mai gaba shine manzon Allah amma Musa sai da gafarta baya Wan Adisi al'imam Abu dauda ya rufe toshi Albani ya inganta shi a cikin suhewal jami'a. Wa'an abi hurera ta radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa'ai alayhi wa Annabi ya ce e za ka na Juma'a? Duk sanda mutum ya wayi gari a yinin Juma'a. kana ala kulli babin min abwabil masjid mala'ika ta kowace ƙofa daga cikin ƙofofin da ake shigowa masallaci to Allah madaukakin sarki zai girke zaunannun mala'iku yaktub yaktubuna an-nasa ala qadari manazilihim kowa za a rubuta mai gwargwadon matsayin shi matsayin shine al-awwal fal-awwal wanda ya zo da farko ga darajin shi wanda ya zo a lokaci na biyu ga darajin shi ma'anan wannan shine daidai sammakon ka daidai darajanka kuma da wannan ne muke taimaka mutane nasiha sai a zo sai a zo na zaman majalisi babban abin ta kai ce sai ga mafi yawancin mutane su zo da wuri ba za su zo ba kusan asaran da kuke ba annabi nan ya bude na masallacin juma'a ne da za a bude na sauran salloli da sauran majalis al'ilmiya irin wannan da za ki so a ce ki riga kowa zuwa ma da yake shaɗin yana yawo ke kuma ya aiko maki da goron ƙawace kuma kin tauna to ku sai yadda yi da ki allah shiryar da mu fa'iza jalasal imam ɗawus suhufa lokacin da liman ya zo ya zauna kan mimbari za a kira sallah to sai malakun sai su ninke wannan takardan da suke rubuta kowa wa ja'u yastami'una zikir sai su zo su ma su sauraro hudu ba wa matsalin muhajjiri misalin wanda ya zo da wuri kan matsalin ladi yahudi budanatan ta wannan misalin shi kama misalin wanda ya bada sadaka ko kyauta na raƙumi ne guda sun malladi yahudi bakara wanda ya zo a sa'a na biyu zai zama kamar wanda ya bada kyautan saniya sun makalladi yuhudil kabsha wanda ya zuwa sa'a na uku sai zama kamar wanda ya ba da sadaka na rago sun makalladi yuhudil dajaja wanda ya zuwa sa'a ta gaba shi kuma wannan kamar ya ba da sadakan kaza sun makalladi yuhudil baida wanda ya zuwa sa'a ta biyar shi kuma sai zama kamar ya ba da sadakan kwai ne ko kuma ba abin da ya kasa da kwai ya sarfa takardun su kawai sai su gaba duk wanda ya zo ba shi cikin rijista an gama mun gano wani kamar ke ne ki jefa ƙura amma a cikin ƙura ba ɗauke ki a cikin katin rida ba kin yakin babayin banza shi za kuke ganin a lokacin da aka zo zaben da ya wuce su jami'an hukumar zaɓe duk wanda ya zo zai yi zaɓe lokacin tashin su yi. sun ɗauki abin da suka ɗauka a katin rida sai a bar mutane su dinga dangula sauran duka suna zuba a irga su ta ihu suna zuwa suka ji sanarwa ana lissafa abin da yake cikin mene katin rida ne sun kasa fahimta shi za zuwa yanzu kamata a ce 'yan siyasa da za su yi takara su tsaya su wayar da kan al'umma yadda katin rida yake amma ina da yaƙini zaɓe na gaba za a inganta card reader da ya fi wannan inganci ta karu kusan wannan ya fi shi za a zo a yi wani abin da ba kusan shi ba ne sau da tsaban gaskiya da gaskiya Allah ka sami nasara akan gaskiya wannan hadisi al'imam muslim da abu da nasa'i da ibn maja su ne suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce jama'a tukunji ji waɗannan ladubban su ake so mutum ya kula da su ranar juma'a ke in za ki je masallacin juma'a ladabi ɗaya ne kawai za ki kauce ma shi ne maganin sa turaren da in kin wuce za ji ganshin shi kar kuma ki feso turare ki fito kina ƙanshi kowa na ji sai ya zama garin gyaran gyara kuma ɗan idan ma an tsokane shi madadin a rubuta miki lada kina tafi ana rubuta maki zunubin fasikanci mai amfanin wannan kuma shi sa tun mai imani daga cikinku ta tsaya ta kalli waɗannan abubuwan da aka faɗi in ke ce a karan kanki kin ji ladabbar ranar juma'a in mai gidanki ne ki taimake shi ya yi su in 'ya'yanki ne ki umarce su a kansu idan duk wani wanda e da a'a naki yake a kansu wannan ki ba su shawarar cewa ga yadda ya kamata su yi to kin taya annaba aikin da Allah ya aiko shi kenan amma oho in sun yi ruwansu ai suke zuwa sallar juma'ar to yi wani ina ruwana wallahi kin cutar da kanki kuma sai Allah maɗaukin sarki ya tambaye ki game da haƙƙinsu ke ce uwar gida gidan baki ɗaya yana ƙarƙashin kulawanki ne da mai gidan da 'yan gidan da kayan gidan duk waɗannan a ƙarƙashin kulawanki suke in ba ki san haka ba ba ki da amfani kenan wala ba ki da amfani ya zama da ke da ƙanwan shi ɗaya da ke da yarinyar da ke yawo a titi suna kara kai na ɗaya da ke da akuyan da ke gidancin da ba ta amfani da shi komi duk ɗaya kaka da ke san wannan ki aikinki ki miƙe wurja-wurja a gane cewa lalle bi haƙ haƙƙin ike ce waziriyar cikin gida shi kuma wazirin ina wazirin waje duk abin da zai shigo gida shi zai nemo shi yana shigowa gida to yanzu ya koma kulawanki amma haƙi jara mijinki ne zai zai ce toke na sa doka banda kaza na hana kaza umarni na ya tafi akan kaza a waye gari ya aikin shi a waje ya komo yana yin aikin shi a gida wannan ya nuna cewa ba ke san ko kewace ce ba yasa mijinki na sa doka ya ce ban san ka za ko karki yadda wannan abin ya faru daidai da yara ki ya suka siya wannan abin da in ma kina yi bai sani ko wata na tsautsayi domin inna bai na kun. sai ɗin ya ingiza ki yin abin da sanda zai shigo sai tar da kina yin abin da ya hana ki sai kiman ke sauka ƙasa barin gaya muku magana na ƙarshe miji in kika je na ce miki zuwa makarantar kenan yana ganin kiman ke da darajar ke ne ganin yake makaranta zai sai taki sai ya kawai gari baki dauke sai ce ba makarantar kin shiga matsala Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum